Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun yi kakkausar suka game da bakar ɗabi'ar nan da al'ummar duniya ke tunanin takau daga cikin al'amuran yau da kullum da ke wakana yanzu haka ƙasar Libya ita ce ta cinikin bayi da ke kasancewa abin kumya da ya wakana a ban ƙasa a kusan karni biyu da suka shuɗe. Wannan ko ya zo ne bayan da waɗansu majigi da ke hituwa daga ƙasar ta Libya ke nuna ana cinikin bayi bakar fata

wannan watan wannan zance ya kasance a sahun gaba mun san cewa in ji ministan na harkokin waje na jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba mutane suna iya yin kowane irin aika-aika amma a zato ba za su abka irin wannan ta'asar ba ta kunya a wannan karnin na 21 ashe ashe don haka duk duniya da dukkan 'yan Nijar suna nuna takaicinsu game da wannan abin da ke wakana akan haka shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya yi Allah wadde da wannan lamarin haka zalika ya nemi dukkan kasashen duniya da su yi Allah wadde da wannan abin na cinikin bayi da ke wakana yanzu haka a kasar ta Libya. Isa le président s'est élevé par rapport à cette situation a appelé l'ensemble du monde à se mobiliser pour A nasu bangaren kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na jamhuriyar Nijar sun soma yin Allah wadde da wannan lamarin kamar yanda Abdani shugaban kungiyar ANDDH ta kare haƙƙin ɗan adam reshen birnin Kwanni ya bayyana min ne a dasu dasun nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa ga a ce yanzu ɗan adam an yi ba hanyar da za a yi fatoci da shi a ce a sayar da shi a amshi kuɗi kenan kaga mu muna Allah wanda bisa ga wannan abu na matsayin mu masu kare haƙƙin dan adam kenan a ce har an sai da mutum saba mu yanci na saba mu doka na ta duniya da ta kasa gaba daya kenan muna Allah wanda bisa ga waɗannan abubuwa muna kira ga waɗannan masu waɗannan abubuwa gwamnatoci su ɗauki mataki su ga an tsayar da wannan abu an dakatar da shi da gaugawa ba tare da abin ya zama wani kaskanci ba bisa ga sha'ani na mai tala'anta duk wadda duk kasar da mun ji har ta san wannan abu ta yi za mu yi Allah wadai da ita za mu la'ance ta mu masu kare haƙƙin ɗan adam bakin haure ne da yan cirani ake kamewa ana sayarwa tamkar bayi a kasar ta Libya a yanzu haka tuni hukumomin jamhuriyar Nijar suka umurci jakadan kasar da ke wannan kasar ta Libya da yayi bincike ya tabbatar da cewa babu dan Nijar ko guda a cikin wannan halin haka ma hukumomin na jamhuriyar Nijar sun yi kira ga takwarorinsu na kasar Libya da su ɗauki dukkan matakan da suka dace domin dakatar da wannan lamarin ba tare da bata lokaci ba. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.